za mu tashi babi na 129 hadisi mai lamba ta 257 الأدب المفرد للإمام البخاري باب المشورة باب المشورة باب da tattaunawa da musanyar ra'ayi a tsakanin al'umma akwai sura musamman a cikin alkur'ani suratul shura wanda a cikin wannan sura Allah ya ce wa amruhum shura bainakum wa mimma razaqnakum yunfiqun al'amarin su shawara ne da tattaunawa a tsakanin su sannan Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul anfal ko cikin suratul ali imran wa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إذا أزمت فتوكل على الله to Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya abubuwa guda uku dangane ga sahabbai na farko fa'afu anhu ka yafe musu kai musu afwa idan sun maka laifi ka yafe musu ana neman annabi ya yi kowa sahabbai wasu kaga lahum sannan ka nema musu gafara Allah Allah yana neman annabi ya nema wa sahabbai ga Allah sannan ya ce wa shawurkum fil amr Allah yana nema daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya dinga shawara da sahabbai to wanda ya nuna darajar yin shawara da madarajar su waɗanda Allah ya ce a yi shawara da su sa malamai suka ce duk abin da za ka yi ka samu istikhara da istishara istikhara tsakaninka da Allah istishara tsakaninka da mutane istikhara ka je kai sallah raka'a biyu ka karanta wannan addu'a ka ba Allah zaɓi tana da ka'idoji da yawa kafin kai istikhara sai idan abun ba haramun ba idan abu haramun ne ba a masa istikhara da ta bayyana haramcin sa ya bayyana innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun to ba za ka ce zan yi istikhara kuma akan abin da ya zama wajibi akan ka sai ka yi shi ba ana istikhara ne akan abin da yake mustahabi ko kuma yake wato da fuskoki da dama don mutum zai aure ba yana istikhara ne akan auren ba akan wace irin mace zai aura ba mutumin da zai fara kasuwanci ba akan kasuwanci ba akan wace sana'a za ka yi ko za ka yi karatu ba karatun ne ake wa istikhara ba wani fanni za ka yi za ka yi tafiya ina ya kamata ka yi gaba ko yamma ko kudu ko arewa za ka tafi neman kudi ko neman ilimi wace ƙasa ya kamata ka yi kaga istikharan akan fuskar inda za ka yi da haka imamun nau yake cewa idan ya rinjaya a zuciyarka cewa wannan abun ba za ka yi ba to ka istikhara ko in ya rinjaya za ka yi to kawai fai za a zamta mata wakar Allah sai lokacin da zuciyarka ta daidaita akan al'amari sannan da istikhara take yin tasiri sura ka akwai ka'idoji wajen guda biyu. da aka sanya wanda zai istikhara wanda mun zo babu istikhara in za mu kawo su insha Allah ta'ala almashwara kuma shine tattauna tsakaninka da mutane idan abu nasi ya fito karara Allah ya ce a bari baka da bukatar shawara abin ya fito karara haram ne baka da bukatar shawara abin ya fito haram ne baka da bukatar shawara amma abin da yake yana bukatar masu hankali su gwada hankalinsu masu tunani su gwada tunaninsu masu hikima su gwada hikimarsu to kuma shi kansa shawara ka nemi ahalinta ba kowa ake shawara da shi ba wanda za ka yi shawara da shi kuma ka yi da shi akan abin da ya fi sani in akan ƙur'ani ne ka shawara da wanda ya san shi in akan hadisi ne ka shawara da wanda ya san shi in akan aure ne ka shawara da wanda ya goge akan auren amma mutum bai taɓa yin mata ba kamar yadda wani wayar rubuta littafi akan wani matsalolin aure ya kama wa in duba masa ka yi aure wanda ba bid'a to ai ka ga matsalar kai da baka taba aure ba za ka zo ka wara matsalar masu aure na ɗauka za ce mun ka shekara ishirin da biyar ko talatin ko arba'in da mata hudu amma kawai kana daga waje kai hukunci a cikin gidan da baka ci kaga wannan ganganci ne baka sa ba kawai kai rubutu a kansa na ce kaga wannan littafin naka ba wai na sage maka gwiwa bane abinda kai ka kyauta amma ta ajiye shi sai bayan ka yi aure da shekara biyu ka ɗauko ka buɗa za ka ga abin da ya kamata ka cire za ka ga abin da ya kamata ka ƙara saboda daga waje kake bayani akan cikin gidan da baka sani ba in za ka shawara ka nemi da wanda ya mumarasa da abu ya goge ya san shi ciki da waje shine zai iya baka bayani akan me ya kamata a yi ya kamata a to ko ba dole bane duk mutum ya baka shawara sai ka ɗauka wataƙila abin da ka hango ma ya fi shawarar tasa isa sayyidina Abubakar da aka bai shawara akan bataliyar Usama ta fita yaki ko ta zauna a gida saboda yace bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam an naɗa shi khalifa sai ce duk wanda yake karkashin bataliyar Usama da za su tafi ƙasar Sham yaki su fito su tafi sai sabai suka ce gashi wasu sun yi ridda gashi ba mu da karfi Madina kuma ita ce jikon musulunci a lokacin idan aka ɗau wannan bataliya mai yawa aka fita da su waje mai yiwa ayyo farmaki a kanmu ko ba mu da yawa karacin da yanzu muna buƙatar sojoji to ya kamata ka fasa wannan kaga shawara aka bani sai ce ba zan fasa ba ba zan fasa zartar da bataliyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zartar ba yace kuma a cikin zartar da bataliyar akwai firgita makiyanmu na cikin gida din domin suka ga mun aika soja mai yawa haka waje za su ɗauka muna da ƙarfi a cikin gida sannan su kuma na can wajen za su ce jibi halin da suka shiga amma duk da haka ba su tsaya ba za su ƙara firgita da mu bisa aka ce a filin yaƙi idan duk aka mutu ga tsofaffi ne to ya halatta kowa ya kira gemun sa ya baki don a ba kafirai tsoro su ɗauka matasa ne nan ko duk da tijai ne sai su shafa abu haka duk nan ya baki don su barazana a filin daga amma a wajen neman aure ne baya halatta domin ka je neman aure ka cire gemun ka fari ya koma baki sai ta ɗauka wani ɗan saurayi saurayi ne nan kowa ya yi da ita ba ma ta taba kunna ba to kaga amma filin daga in suka ce ai mun mun gansu da furfura duk da tijai ne za a gama da su aka ce to ku dan ga mata abu sai a ce a ah, ka gansu suna wani zazzara ido da ganin su matasa ne masu karfi a jika nan ko sun kwana biyu to saboda haka ina baka yake karba wannan shawara haka nan shawara ta biyu da aka ba shi akan cewa a yi a kada a yaƙi waɗanda suka ki bada zakka sai ce wallahi sai na yaki wanda ya raba tsakanin sallah da zakka domin sallah haƙƙin dukiya ne zakka kuma tsantsan haƙƙin Allah ne saboda haka ba zan kyale waɗanda suka ki bada zakka ba ce da za su hana ni dan da baibayi ko kuma ɗan taguwa ƙarami wanda suke ba annabi ko ɗan akuya karami da sai na yaƙe su a kai kaga an yi shawara amma kuma ya ga hujjarsa ta fi shawara ƙarfi dan kaka ce na ba shi shawara bai ɗauka ba na ba shawara bai dauka ba za ka iya ba da shawara kuma a cikin shawara ta kai kuskuren yake kai shawara ka faɗi ra'ayinka ka ja bakinka kai shiru amma ba dole ne duk abin da ka faɗa domin takama ne ma ka ce na ba da shawara ba dauka ba kai dai ka bayar dauka ba naka bane ka faɗi naka ra'ayi haka nan kuma an sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka ba da shawara akan sulhu biya. cewa eh, yanzu ma ma ma ɗauki kaskanci addinin mu yadda da waɗannan sharaɗin annabi ya ce ya yadda da sharaɗin kuma Allah ba zai samar da shi ba kaga yawan nan amma a lokacin da aka yi a badar ya nemi shawarar sayyidina abubakar akan ya za a yi da waɗanda aka kama da shawarar sayyidina umar akan ya za a yi da waɗanda aka kama shawarar su ta bambanta kuma ya ɗauki ta sayyidina abubakar saboda ta fi sassauci cewa kada a kashe su a karɓi fansa a kansu to haka nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati zaka ga an yi shawara akan abubuwa sun kai goma sha ɗaya daban-daban daban na farko ma sabanin da aka fara samu shin ya mara su ko bai rasu ba akwai sabon da suka ce bai rasu ba ganawa suke da Allah don an jima zai farfado duk wanda ya ce ya rasu ma sai ya kulla kansa wani ya takumi ya shiru kowa dai yana tunanin abin da zai sai da na Abubakar ya zo sannan ya ware wannan ya karanta ayan innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma muhammadun illa rasulun qad khala min qablihi rusul afa in mata aw kutilan qalaftum ala aqab da wannan ware wannan matsalar haka nan na biyu a ina ya kamata a binne shi ina ya kamata a binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu ka ce a kai shi maka tunda nan ne mahaifarsa wasu ka ce a kai shi a can baitul maqdis anan ake binne annabawa wasu ka ce a kai shi baki'a anan sahabbai su sai sai na bakar ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inda annabi ya rasu anan ake binne shikenan ba a daukar sa daga inda ya rasu shikenan ina ya rasu a dakin nana Aisha sai aka tona anan aka yi masa kabari na uku aka zo kan ya za a masa wanka ya za a wa annabi sallallahu sumawa ma za su masa wankan tsakanin matansa da ƴan uwansa matansa suna ga sun suka fi cancanta su ma wanka danginsa kuma su sayyidina ali su abbas su fadl bin abbas su qusum bin abbas su abdullah bin abbas su waye waɗannan na jiki da su usama da su waye duk waɗannan na kusa din suna ga su suka fi cancanta kuma su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanka karshe dai dangin nasa ne suka yi masa wanka to sannan wajen wankan za a tuɓe shi ko haka za a yi masa da tufafinsa shi ma wasu ka ce a tuɓe suka ce a ƙarshe dai aka rinjayar da a yi masa da tufafinsa to sannan wani irin kabari za a yi masa shakku za a yi masa ko lahadu nan ma ka ce a yi masa shakku irin wanda muke yi din nan mai uwa da ya a mai faɗi yi karami a tsakiya wasu ka ce a yi masa irin wanda ake zurfi da zurfi a kankare bangon dama a saka mutum a ciki a sa tubala wanda ake kiransa lahadu lahadu dama yana nufin karkata ilhad karkata to da aka a kankare bangon gabas a saka mutum a kuma sa duwatsu a baya ko hoge ko tubala a rufe to shi ma babu nassi sai aka tura masu aikin su je su taho aka kira mai yin shakku aka kira mai yin lahadu aka ce wanda ya fara zuwa kawai sai yayi sai ga mai lahadin ya fara zuwa sai aka yi masa lahadu Da sannan wa zai zama khalifa a bayansa shi ma aka je sakifa aka ci tattauna da sauransu karshe sai na bakar aka rinja da shi bayan an tattauna to sannan za a yaƙi masu wanda suka hana zakka ko ba za a yaƙe su ma shi ma aka rinja da a yaƙe su jeshi usama zai tafi ko ba zai tafi ba shi ma aka rinja da ya tafi sannan wajen kwamitin tattara alkur'ani za a yi kwamitin tattara qur'ani da rubuta shi a mushafi guda ko ba za a yi ba shi ba aka rinja da a yi haka yi kwamiti karkashin jagorancin chairman ɗin kwamitin shine zaid na sabit wanda dama shine sakatare general na majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka al'amari ya zama komai za a yi sai an tattauna an kawo shawara me kake gani me ra'ayinka a ran abin a yi shi a gama da wuri Wata ran abin sai yayi zafi kuma mai ba da ra'ayi baya fushi kakka ba da ra'ayi kai fushi ka ce rannan nawa na ba shawara bai dauka ba Kan kuma ka ba da gurguwar shawara akwai shawarar da akwai mugunta da keta a cikinta ka zo ka shawarci mutum akan wani abu muhimmi sai ya rubuta ka wata yarinya ka gani kana so shi ya san ba ta da kirki sai ce ai ba komai wannan ta dace fa da kai ai da ganin ta mutum ne kirki sai ya tafi ya dinga cewa ai na zura shi zai auro ta yarinya zai ɗanɗana kuɗin musifaffiya ce sosai da ita da uwarta amma na masa gada zare na rubuta shi yasa ce almusta sharu mu'taman duk wanda ya nemi shawarar ka to ya amince ma ne akwai amana tsakanin ku kakka cuce shi kakka ba shi gurguwar shawara kakka masa gada zane, kakka rufta shi kakka masa shigo shigo ba zirgi حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن أمر بن حبيب عن أمر بن دينار قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر عبد الله بن عباس يا كرنت وشاورهم fil amr sai ya tafi fi amr wannan tafsiri ne wato yayi tafsirin ta da ba komai ne za a yi shawara da kowa da kowa ba akwai abin da wato ba sai an yi shawara ba kama abin da yake da nasi karara abin da Allah ya ce annabi tashi kai ai baya bukatar shawara kowa kuma ko goyen bayan kowa ko yarda wani in Allah ya ce annabi tashi kai kenan kawai sai tashi yi amma akwai abubuwan da sai nasi bai zo ba kama abin da ya faru ga nana Aisha lokacin da aka mata kage Allah ya kara mata yarda annabi ya kira usama da ali bin abi talib ya shawara da su yace a kuke gani ne akan wannan kage da aka wa matata na shiga damuwa sosai kuma ga su matasa yasa akwai shawarar da zaka yi da matasa a koshi zaka yi da tsofaffi in kana sa abu a yanke shi nan take to ka shawarci matasa ko kana son a taimaka haka haka haka to ka shawarci tsofaffi to da su ba sa sauri cikin lamarin su ta ce to ina ga kila amma dai kai to a to abin ne dai saboda shi ya yi shekaru da yawa ya goge ya gwada abubuwa da dama ya sha da kyar a wasu abubuwan saboda haka shi ko matashi bai da gogewa kawai cha zai aje yi kawai ko za a mutu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam tunda so yake bai kira Abubakar ko Umar ba sai kira Usama da Ali bin Abi Talib suna matasa ƴan 20 20 yace a kuke ganin zai da masu mun kagen nan suna fatawa matata suna sai na dai can abin ya dame ka ka sake ta mana ka huta samu ya ce a'a kar ka sake ta in ka sake ta kuma ka ba su kofa gobe kuma su faɗa wata ma gobe su faɗa ta kaga dama ba ita ake nufi ba kai ake nufi ita saboda haka in akwai wani abu ka kirawo wata mata da suke yar aikin gidanta ce kuma dama idan kun kan za aka aurar da yarinya sai a aji tsohuwa ta dinga koya mata rayuwa yanzu ne da ake ba a yin wannan sai su ta tafka maka tuwo ba daidai ba goyo ba daidai ba komai ba daidai ba amma da sai an aje tsohuwa mai shekaru ita ba karatu ta nassi wai aya Allah ya ce annabi ya ce ba a'a gogewa ta a rayuwa za ta koya mata ya ake girki ya ake kawo buta ya ake zuba ruwa ya ake dafa abinci sai aka tambayi wannan matar yar zaman ɗakin na Aisha ta ce ban ga wani abu a tare da ita wanda zai nuna cewa ta shiga wani hali na cewa ta yi wani laifi ba ka san akwai laifin da kai kai kanka zaka dinga jin da an kalle ka ma sai ka kama kamo ka za a yi ta ce to ba wata alama ta ce kawai da yarinya ce in an bata ta girki sai ta sakaci awaki su zo su cinye hatsin wannan kam akwai wannan wasu abin rashin abin nan shekaru din shine zaka ga tayi girki ta bar awaki su zo sun cinye garin ko su cinye kulle din ta ce amma ba wata alama a jinan tare da ita to kaga shawara ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya akan harkar gidansa kuma da ya shafi waɗannan matasa guda biyu da suke kusa da gurin to shi yasa yace wa shawurhum fi ba'd al-amr ma'ana ma'anarsa kai shawara da su a shashin wani al'amari wanda ba a saukar da aya ko nassi a kai ba to wannan yana nuna mana muhimmancin yin shawara a cikin harkoki na rayuwa da kuma aiwatar da shawara idan tana da amfani ma khaba man istakhara wala nadima man istashara wa tasabbata fi amri wanda yake yin shawara ba zai nadama ba wanda kuma yake istikhara ba zai tabe ba wanda kuma yake yin taka tsantsan cikin lamura ba zai ba zai samu wato nadama da yawa ba kana yin taka tsantsan komai ba za ka yi saurin yi ba to za ka samu nasara cikin lamarin ka. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم yace wallahi mastashara qauman mutane ba su yi shawara a tsakaninsu ba kaddu da dai illa hudu sai an shiryar da su da afdali ma bi hadarati fiye da abin da yake halarci a gaban su da abu ya taso ku yanke shi ba kuka tsaya ku kai shawara to Allah zai ba ku mafita fiye da abin da yake gaban naku in shine alheri sai kaga Allah ya sa ku in ba shine alheri ba sai kaga Allah ya nuna muku abin da ya fi wannan alheri sai ku da ka tattaunawa da yin shawara tana da amfani kwarai da gaske akwai wani jiya da ya bugo min waya cewa ya rubuta matarsa takardar saki ya bata lokacin da babanta ya tilasta masa ya ce ta sai rubuta takarda amma ƙarshen takardar sai rubuta cewa kuma yana neman biko idan uban ya huce a damar da matarsa sai na ce to da za ka rubuta takarda ka yi shawara da wani ce ya yi shawara da babansa da babansa na ce ta babanka da babanka ba malamai ba ne su za ka yi shawara da su ne a kan ka yi sakin ko ka kai amma da kafin ka rubuta takardar ka nemi wani malami kai shawara da shi idan an kai ka irin wannan situation din ya zaka yi nace in baka riga ka yi hukunci ba kana da mafita barkatai a gaban ka amma ka riga ka rubuta yanzu za mu ga wannan takarda da ka rubuta ka rubuta ta ne bisa raɗin kanka da amincewar ka ko kuwa an yi maka tilas sannan kalmar da ka sa ƙarshen takardar na cewa za ka iya kana neman fiko neman bikon ya dama da mace ka ko bai dare ita ba sannan menene ma da'atul walidaini fi fara har littafi aka wallafa mu mujalladi guda akan shin kana iya bin abin da babanka yace ko babanka tace ka saki matarka babanka yace sai ka saki matarka babanka tace sai ka saki matarka zaka iya musu da'a ka saki matar da ba ta maka komai ba sai kana jin dadin zama da ita ga 'ya'ya ga kirki ga mutunci amma Allah bai hada junansu da babarka ba ko Allah bai haɗa jininsu da babansa ba sai kuma suka ce sai ka sake ka ita da irin wannan kafin ka yi sai ka shawarci malam ka ci tukunna za watakila za a samu mafita da yawa wani kuma shi ma ya bugo goya ce shi kuma babansa da babansa ne sun rabu to sai babansa ya kawo masa wacce zai aura babansa ma ta kawo masa wacce zai aura ta sai ka haɗa ji a a makaranta to ya za ka yi kai yanzu ka bi babanka baba ka sha za ta yi ka saba mata ita baba ka kawai ka hada jiki ke za ka iya in ba ka iya ba ka je ka samu wanda ya fi sassauci ka lallace ya janye na bangaren sa ko ka dauki wacce ka fi so sai ka je ka lallashi ɗayan ko ka ce a fara yin wannan daga gaba a yi ɗaya kuma to shawara tana da kyau kafin ka rubuta takarda ko ka saki matarka yanzu wani ya rubuta matarsa saki uku a kalma ɗaya ya rubuta a takarda ya bata kuma ya bugu a kara makalla na saki mata ta saki uku na cikin masha Allah waya za a yi nace ana ɗauka labari kake shi nisa a ƙarshen labarin nace masha Allah a wai yana neman mafita nace to kai kuskure kamata ya kace malam zan saki mata ta ya ake saki a musulunci nace kaga saki guda goma ne da zan ga maka wanda ya dace har ya kai ma dole sai an yi ba haka ba akwai hanyoyin da ba za a yi shi ba su ba sun fi goma akwai na bid'a guda hudu akwai na sunna guda biyu akwai wanda ba shi da alaka da sunna ko bid'a guda hudu yanzu kai wanda kai ka saba qur'ani ka saba hadisi abinda kai wannan sakin mace ka uku a kalma ta qur'ani a cikin suratul talaqi da wannan ya bude idza min nisa fatalliquhunna li iddatihinna wa ahsul idda baka saki mace li iddatihinna ba baka ba ta dama ka sake ta lokacin da za ta fuskanci idda ba sai ka sake ta a cikin abin da ana yin sama ana yin isha wannan duk na nuna mana mahimmancin duk abin da mutum zai iya dinga shawara kafin ka yi abu kai shawara wani kuma yamin waya ɗazu ce yana ta nema na wasu shaguna yake da su guda uku sai ya siyan ma wasu za su coci wai dama asali gurin coci ne rumfuna ne aka ba guda uku na kasuwa sai aka yi coci to daga baya masu cocin suka tashi sai aka siyar masa shi kuma sai wasu ka zo za su yi coci shi ma sai sai musu na ce to kamata ya ka shawarce mu kafin ka sayar mu sai a gaya ma shawara amma yanzu ka riga ka sai ka karɓi kuɗinka ka ɗure a jihunka shawara za a baka kuma sai dai kawai a ce Allah ya sauke gaba to irin waɗannan abubuwa duk abin da ka san nadama za ta iya biyo baya to kamata ya kafin ka yanke ka nemi wani wanda ya san abin dan uwanka ne malaminka ne makocinka ne wani mai shekaru ne wani gotije ne wani masoyinka ne ka ba shi shawara ni fa iyali na tana bata mure ko ni ina so in canza sana'a ko ina so in amfani da kuɗi yanzu kawai sai bugo min waya wai malam ya halatta a sai da fatar jaki kazin nan nace kamar ya fatar jaki wallahi wasu mutanen China ne suka zo da kuɗi biliyoyi suna so a a business na fatar jaki so da shi ne yake neman fatawa in ya halatta to za a samu kuɗi sosai to da za a shiga business na fatar jaki na ce to jaki kuma na ce to ai ni da abinda na duba da abinda na karanta da fatoyin malamai kusan mazhabobin nan guda hudu da fatawar Sheikh Usaimin da ta Sheikh Albani da ta Sheikh Ibn Baz da ta abin da Ibn Qayyim da Ibn Taymiya da Ibn Qudama duk da baki ɗaya sun ce wannan hadisi ne yake ayu ma ihabil zubiga faqad tahura da kuma hadisi ne yake za diga ihabu faqad tahura suna magana ne akan fatar dabbar da ya halatta a cikin da tana da rai ita ce in ta mutu kuma shine ma dalilin faɗar hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce mushen tunkiya ko akuya akan tuci da aka ba matarsa muna ta mutu sai ta wurga a an zo za a wuce sai sahabbai ya ce sai san sallallahu alaihi wasallam sahabbai wa zai ɗauki wannan sai suka ce ai mushe ce ya rasulullah sai ce fatan tsahiru har ma'uwar karas idan ka sa ruwa da baka ruwa ka je ne to ya halatta ka yi amfani da wato fata su da ka ji waɗannan malaman da na karanto wato sun tafi akan cewa fatar abin da ya halatta a ci to mushensa shine fata idan an tsarkake ta take zama mai tsarki a yi amfani da ita amma abinda koda yana da rai ba a cinsa irin jaki irin kare irin al'asir waɗannan ko sun mutu ko kashe su aka yi ko yanka su aka yi fatar su dan an sa mata bagaruwa an jebe ba za ta zama halal ba balle kuma ha a ci kudin ta nace kuma kun ga abin da yahuda suka yi kenan da Allah ya hana su cin kitse sai suka tattara kitsan suka zuba suka dinga siyarwa suna ci suka dinga sayar da kitsan suna ci na ce ko ibn hazumin a cikin muhalla shi ya ƙoƙarin yawa malamai raddi cewa ai da fatar mushe da fatar abinda aka haramta cinsa ko da yana da rai domin yanka baya halatta jaki yanka baya halatta kare yanka baya halatta alhanzir daka da mushensa da mai ransa da yankakkensa da wanda aka yi bismillah da wanda ba a bismillah ba duk hukuncinsu ɗaya to bayan ya kawo mazhabobin shine ya ta ƙoƙarin cewa babu bambanci tsakanin fata ta mushe da fatar abin da aka haramta cin namansa kamar kare kamar jaki kamar alhanzir da sauransu amma kauli rajihi wanda shi ne abin da mazhabobin malaman mafi rinjaye masu ilimi gogaggu suka tafi a kai shi ne fatar duk abin da ba a cin namansa to fatar sama ba za a je mai ta amfani da ita ba nace kuma sannan abu na ma ya za a samu fatar jakin kashe jakin za a dinga yi ko yanka shi za a dinga yi ko safararsa za a dinga yi ana kai musu sannan naman wasu za a ba su ci su su kawo fatar yanzu kenan sai ka sai jaki kamar guda dubu ka kai wajen arna ka siya musu kuma ka siyo fatar ko kaya za ka yi ko wajen arnan za ka je masu cin jakin ka tattaro fatar na ce me yasa da kun ji magana kuɗi sai idan ku ya rufe <laughs> yanzu ka zama business fatan jaki shine jarinka shine abincinka shine rayuwarka na ce ku duba irin dafa jaki fa aka yi za a ci ana jin yunwa fa an zuba shi a tukunya ya zaɓaɓɓaka kawai gishiri ke jira a sa da mai da yaji annabi ya ce a kifar yake amma fasa tukwana sai da abbas ya ce ya rasu da an fasa ko waje a wanke ce to a wanke dukiya ce ga mai yawa ga yunwa ana ji amma aka ba annaba aka zubar kai yanzu za ka koma business din fatar jaki to Allah ya sa ma ya yi tambaya wani sai ma ya ji ya tukunna ma tukunna ya ka abin sadaka masallaci ma sannan ce fatar jaki ne ya ji yana to ya za a yi abin sai larura ne kawai babu ismi man ashara ala akhihi bi ghairi rushdin wanda ya nuna ma dan uwansa ko ya masa ishara ko ya bashi shawara akan abin da ba daidai ba kai masa buguwar shawara ko gurguwar shawara ko kai masa gadar zane ka san shawarar da ka bashi ba mai kyau bace ya nemi shawara ka akan harkar kasuwanci ka san business baya tafiya ka sa ya sai kayan ko kuma yace maka zai tafi neman ilimi ka tura shi inda ba a samu ko zai tafi neman kuɗi kace ka tafi gari kaza an fi samu nan ko ba a samu ko zai shawara da kai zai aure ka san matan ba ta da kirki ka tura shi dan ya je sha wahala duk dai abin da mutum zai nemi shawara in ma baka sani ba ka ce to gaskiya wannan abin da ka nemi shawara ta akai abu ne da yake buƙatar nutsuwa da tarin hankali ka bari ni ma in tambayo maka masana a cikin babu sai kawo maka kakkai ka kakkai حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني بكر بن عمرو عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار wanda ya kirkira min magana ban faɗa ba yace na faɗa to ya tanadi mazauninsa a cikin wuta wanda ya kagawa annabi ƙarya ya kirkiro maganar da saboda shi magana annabi ciki inda hatsarin yake kenan da kashi annabi ya ce to ka zo da addini ka zo da shari'a ka zo da doka ka zo da sunna to in annabin bai faɗa ba ka tabbatar ka faɗa to lalle ka shirga annabi karya ko da ba kai kai ƙaryar ba ka tabbatar ƙaryar ce ka yada yada ƙaryar da kirkira ƙaryar da sanin ƙaryar ce kai shiru duk kusan layin su guda saboda haka a kiyaye wannan a ya dama malamai sun kasa ta kashi-kashi suka ce mafi munin karya ita ce wata aka Allah da annabi wa man azrahu man iftara ala Allah kadiban wa yafi wato mu wa yafi mugun zalunci kamar wanda ya kirkira wa Allah ƙarya ko ya ta Allah ka kirkira wa Allah ƙarya shine ka faɗa abin da bai faɗa ba kawa kuma Allah ƙarya shine wato ka kira Allah ƙarya ka ce ya faɗa zai faɗa ba ko kuma Allah ya faɗa ka ta duk waɗannan layi su guda biyu suna da hatsari sannan da yiwa annabi ƙarya akwai a imam a cikin a cikin sharhu Muslim yace akwai waɗanda suke ganin ma kamar yiwa annabi ƙarya ibada ce amma sai su ce mu ƙaryan mu inna ma nakasibu lahu la nakasibu alayhi take dukkan hadisan da suka ce man kazaba alayya ba man kazaba ni ba suka ce mu ba kaziba alayhi muke ba lahu muke ne bambancin kaziba alayhi da kazibu lahu wasu sun ɗauka kazibu lahu shine ka kirkiro falaloli da darajoji cikin hadisan ƙarya wajen ka kwarzanta annabi suna ga wannan kamar ya halatta sai sun ce ai abin da ka faɗa ko ƙarya ne annabi ya wuce nan imamun nawa yace to wannan fi hatsari domin abinda ba shi da gaskiya shi ake karya don a kare darajojin annabi da martabarsa da matsayinsa da kimarsa da wacce Allah ya bashi ta fi karfin sai an masa karya baya bukatar karyar shi wai don a kara annabi kari a daraja bai kamata a yi masa karya ba darajarsa wacce ta tabbata ɗaya tak ma ka ɗauko ta aka fassara ta sai ta cika duniyar nan da bayani balle kuma kai masa karya ka ce ka faɗi abubuwan da ba su tabbata ba wai don a ce ka ji wata wata mu'jiza kuma mu'jiza kai ka kirkire ta ba ta faru a tarihi ba wannan yana da hatsari domin kan su kuma suka ce ka zuba alaihi kuma ka yi ƙarya don ka ɓata shi ka yi ƙarya don ka ɓata addininsa to duka biyun haramun da lahudin da alaihi duk bai halatta ba kawai abinda za ka yi ka yi ƙoƙari ka san ingantattun hadisai da ayon alƙur'ani wanda za ka fito da karamomi da mu'ujoji da matsayin annabi sallallahu alaihi a ciki amma ba ta hanyar yin ƙarya ba sannan akwai ƙarya wata kuma ake tsakanin mutane Mu ce zama ƙaryaci mafi rinjayen rayuwarsa ya kun walkazi fa innal kadiba ya hadi ila al wa innal fujura يهدي إلى النار إياكم kujura فإن hadi يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا sai a rubuta mutum a wajen Allah bakai to kwaji wanda littin sai shigo cikin makayyata ya gama yawo ala la'anatullahi ala al-kafirin akwai karya kuma da ake ganin ta matar ce za ta yi yaki da kwana biyu ba a cika shi ba kuma kai mata dinki ba ka ce ke ina nan na ta tsanin da su san shirye-shiryen da ake ba haba mai gida a ce kana shiri to warin zauna nan ka ba wani shiri kawai ne ta yi dabara ne don a samu zaman lafiya ko maganganu masu daɗi da za ka gaya masa wanda ko da dai ba gaskiya ba ne mutum ce ya wuce fayi ya shiga ta sokawo ya balle ta kaza ya shigo ta cikin wayarin sannan ce ni wannan yaron ta inda ya shigo gida na ba sai da zan fitar da shi ba wasiƙa ya kama a rubuta yarsa wai ce wai ya shigo ta soka wai ya shigo ta wayarin ya bi ta wayarin da wuta ya bi ta wayarin da famfo ya shigo ta soka wai ya shiga gida ya faɗa zuciya ta shi sai ka shigo dan da ba ba zan iya fitar da kai ba wannan lankwashe lankwashe ta ya shigo min gida sai waɗannan yaran hatsari ne bai kamata rika barin suna zuwa kofar ta ba yi da ko cinci zai zo rikita ma ya ta samu miji mutumin kirki wallahi take ba ta son ga wanda take so shi ko bai da kirki bai da sana'a ko bai karatu ba amma ya karanta abubuwa intanet ya karanta ya ji fina ya ji wa ya haddace maganganu masu daɗi sai zo rikita ma ne sai mutumin kirki ya fito cikin ta ba ta sa wannan to da shi mutumin kirki da iya waɗannan shiga ta soka wai ta ina ta ina ba zuwa zai tsaya cikin aya da hadisi ma alaikum wa rahmatullah ya ce wa wata wanda ya tafi zance da bulugu maram wai saboda ka bata lokacin ne je zai sa bulugu maram ce wai sa ma da bulugu maram ake zance ya sa mata suke gudu ai akwai ranar bulugu mara makar makalla yau kuma maganganu ne da shi bai iya wa Allah kullum aya yake bi da hadisi zancen ba irin wannan da za a kara zuma ɗaya a cikin iya ba da saboda haka mutum ya kiyaye bakinsa in ba alheri zai faɗa ba wa man istasharahu akuhu almuslim haka duk wanda dan uwansa musulmi ya nemi shawararsa fa ashara alaihi bi ghairi rushdin sai masa nuni da abin da ba shi ne shirya ba ba shi ne daidai ba faƙad khana to ya ha'ince shi ya ci amanarsa haka yake wan abta futiya wa man uftiya futiya wanda aka nemi fatawarsa aka ce yi mana fatawa bi gairi sabatin bai tsaya ya duba abin da kyau ba sai ce a je a yi fa ismuhu alaman abta to laifin shi wanda ya sha kai da kai masa fatawa ba kai bincike ka duba kauli da ya fi tabbata ba to saban ya dawo kan sai ke zauna lafiya ka ko malami kana nan ɗaki kana ta guni dama kuma fatawa ba jiya ake ba ba zai kace ka karɓi wannan ba a jiyan fatawa free of charge to kuma ka masa fatawa a akan sarrai ya ɗauka ya je ya aiki da shi kai kuma ka haɗa ka kan da ka mutu ya tambaye ka abu ka tsaya ka rutu saboda fatawa amana ce ka gaya masa koransa baya so wannan shine abin da na sani ba yadda za a ce ba yadda za a ba wani za a shiga ta soka wai a fitar ta wayar ba a ah, ai wannan darik ake ji Allah ya shiga nan ya ce ai ba magana shiga ta soka mu to shi kenan to yace wannan kisa ah, din na hadis din dama ah, akwai rauni a cikin sa babu tahabu bainan nas babun ƙauna da soyayya tsakanin mutane wato ba a son faɗa da rigima da tashin hankali da fushi da ɓata rai da rigingimu da tashin hankali duk ba ɗabi'a ba ce mai kyau dan ya zama za a yi shi don Allah mai da nana Aisha take cewa ma khuyira rasulullah baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ba a taɓa ba annabi zaɓin abu ba sai ya zaɓi wanda ya fi malam ya koke kuma sai dai sabon Allah ne sai ya bace duka to duk sanda aka ce maka ga abu biyu ya halatta a yi to duk wanda ya fi sauki ba tsanantawa ne addini ba in ke ba aya ce ta tsananta ba sai ta tsananta da tsanantawa aya in aya ta sauƙaƙa ta sauƙaƙa da sauƙaƙawar aya amma kaka ɗauka zafi ko sanyi shine addini a'a Allah ya ce annabi ya ce shine addini kawai حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أسيد عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده Wannan yana cikin kalolin rantsuwa annabi wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rayuwa ta take hannunsa ko ya ce wa rabbil ka'aba ko wallazi nafsu muhammadin biyadi to ya kaja ce wallahi ko tallahi ko billahi sai fa wallazi la ilaha ghairu masu yawan rantsuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa rabbi lahaq wallazi nafsi biyadi na rantse da Allah wanda rayuwa ta ka shaukam tana hannunsa la tadkhulul jannata ba fa za ku shiga aljanna ba hatta tuslimu sai kuna musulmi aljanna ba mai shigar ta sai musulmi wala tuslimu ko ba za ku zama musulmin kwarai ba hatta tahabbu sai kuna kaunar juna sai akwai soyayya wa afshu salama ya da assalamu alaikum tahabbu za ku so juna وإياكم والبغضة ناجا كنا نكودة فشي دقابا فإنها هي الحالكة وانا يتشي ما أسيا لأس لحسدا دقابا أسيا الدين يتشي نمساني لا أقول لكم تحلق الشعر باتنا أسيا جاشن كيباني لكن تحلق الدين الدين انتظار تفايش جبانيا yadda za ka samu kwararren wanzami irin na da wanda yake da sabo aska da ke wasa ta a jikin fata ka ce maka kwalkwabo ya shafa kanka da ruwa ya sa askan nan ya gama tanɗe sannan naka ka gan shi yana ƙyalli to haka nan wannan gaba da hasada take fata a addinin mutane to da haka ba su ce ta musulmi ta annabi ta ai soyayya a sau juna an ce adina adina abin da za ka wa musulmi adina abin da za ka wa musulmi kai masa abu tabbas mafi karanci na farko shi ne a tabbasu at-tabassum tabassumuka bi a akhika sadaqa walau an talqa yi bi ne fadli kake fuska murmushi fara'a na biyu sallama assalamu alaikum wa rahmatullah na uku gaisuwa abin nan wato mika hannu a musafaha waɗannan duka suna da darajar sallama ko ce ana ba ta lada goma sai mutum uku kana da talatin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sannan kuma mika hannu a gaisa yana kankare zunubi kamar da ake kushiya take karkaɗe ganyenta in ya bushe shi ne ci zalaki ta fasalin sannan na hudu wa iza da aka fa'a jiki. in ya kira ka ka amsa wai za marida fa udhu in ba shi da lafiya ka je ka duba shi ka je ka duba shi sannan a wai za ma ta fatta bihu in ya rasu ko an masa rasuwa ka ji a yi jana'iza da shi sannan saka san saka sansaka fansahu idan ya nemi nasiha ko mafita a gurinka to ka ba shi mafita Da mafi karanci musulmi ya samu waɗannan abubuwan daga gurinsa mafi karanci don su ne abubuwan da suka faruwa mutum yana jin yunwa man farraja an muminin kurbatan min kurabin duniya na fasallahu an kurbatan min kurabin yau mai kiyama wanda iyayewa ɗan uwansa damuwa daga cikin damuwar da ke damunsa a duniya Allah zai yi masa damuwa daga cikin damuwarsa ta lahira wa man satara musliman satarahu Allah wanda ya wani sitira. ita sitira iri biyu ce akwai sutura ka ga gasa ta mutu kai kana da masu kyau ka ɗauko ɗaya mai kyau ka bashi ka ce saka ko ka je kai maɗinki sabo ka ce ungwasa sutura kenan akwai kuma sutura ka tsinkayi wata al'aurarsa wani lafsis ɗinsa wata gajiyawarsa to bai kamata ka je ka dinga faɗa ba sai kai man nasiha kai ma addu'a yanzu waye zai ga dan uwansa yana kuskure ya je man nasiha kuma ya tashi da daddare ya daga kai ya kalli gabas ya kalli sama ce Allah ina roƙonka ina tawassali da sunayenka Allah na ga dan uwana a cikin kuskure ina roƙonka Allah ka raba shi da kuskuren nan kuma ka yafe masa abin da yi wa yake yin wannan abin da ake an gani to sai a faɗa wani ma ba a ganin ba faɗa ake yi mutum bai gani ba bai ji ba sai ya ƙirƙiri magana ya faɗa wani kuma jita-jita ya ji ƙila wa ƙala ne sai ya faɗa saboda mutane suna son sharri ya dinga yaɗuwa. yaduwa hibbu na an ta shi alfasha ta yadu a cewa na kaza wa na kaza wa na kaza kuma yace kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu dukkan musulmi akan musulmi haramun ne ya shiga haƙƙinsa uku jininsa dukiyarsa da mutuncinsa kuma yace al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kwarai shine wanda musulmi suka kubuta daga harshen sa da kuma hannunsa wal mu'minu man amina an-nasu fi dima'ihim wa amwalihim mumini kuma shine wanda musulmi suka aminta daga jininsu da dukiyarsu baya taba musu jini baya taba musu dukiya da ka mutu ya kubuta daga sharrin hannunka da sharrin idanka da sharrin bakinka da kun ga yanzu haka ake to shi yasa yace wannan ita ce mai ma'askiya حدثنا Muhammadu bin عبيد qala حدثنا أنس بن عياض عن إبراهيم بن أبي أسيد mislahu. Babul ulfat باب wato sanyin zuciya ko haduwar zuciya haduwar zuciya fa abin nan ake cewa wa allafa baina qulubihim law anfaqata ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin bai na bainahum allafa ta'alif a haɗa zuciyarka ku ji kuna zaman lafiya kowa ya nutsu da kowa babu gaba babu rigima ba faɗa ba tashin hankali ko za a yi tashin hankalin za a yi shi mai hujja mai dalili in ka ga mutum yana tashin hankalin aya gare shi ko hadisi aka taɓata, ta amma ba na san rai ko na son zuciya ko na ɗaukan fansa ko na huce hushi ko kuma na tashin hankali ba al'ulfa kenan al'uns wato ka ji zuciyarka ta nutsu da wani yasa ce al'arwahu junudun mujannada fama ta'arafa ha? italaf wa ma ta min minha italaf al'arwah junudun mujannada wani kawai sai ka ji kana ƙaunar sai yana ƙaunar ka ba kuma da wani dalili ba ku da jini ɗaya ba ku da gari ɗaya ba ku da al'ada ɗaya ba ku da ƙasa ɗaya wani kuma kai ka ji ba ka san sa ba san ka kawai ba ƙasa ɗaya ba yare ɗaya ba addini ɗaya ba kaza arwah junud shi yasa ba a so ka saki ranka ya tafi kai masa kaidi ya ce duk abin da zaka so wanda Allah da manzansa yake so ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce soyayya da kiyayya ma ibada ce man ahabba lillah wa kariha lillah wa a'ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman wanda ya so dan Allah yaki dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah imaninsa ya cika ashe da bayarwa da hanawa da so da ƙi ya kamata su zama ibada salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna wa rasuluhu ahabba ilaihi min siwahuma wa an yuhibba mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri bada an anqazahu Allahu minhu kama yakrahu an yi fin nari abu uku wanda ya same su ya samu madarar zaƙin imani ya zama Allah da manzansa kafi so fiye da komai inda soyayya ce aka zo kan Allah da manzansa ta kare sannan kana son dan uwanka musulmi ba dan koyi ba sai dan Allah tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi sun haɗu dan Allah kuma sun rabu dan Allah sannan mu dinga ya dinga kyamar kafirci da abin da aka ce kafirci zai kai ka to ka guje shi kamar yadda kake tsoron kakka zo lahira a ce wuce wuta haka kake gudun kafirci to saboda haka da haka ne mutum zai sami wannan ulfa din haddathana ahmad bin asim ala haddathana sa'id bin ufair ala haddathani haddathana ibn an Haiwata bin shuraih an Darrajin an isa bin hilal al sadafi an abdullah bin amr bin al as an annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ruhay mu'minaini la yaltaqiyani fi masirati yawmin Wama, ma ara ahaduhuma sa wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu yace inna ruhayil mu'minain ruhi guda biyu na mu'minai ruhi guda biyu na mu'minai la yaltaqiyan lalle sukan hadu fi masirati yawmin a tafiyar wuni guda sai ka garan wani da wani sun hadu wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu amma ba wanda ya taba ganin wani amma sai kaga wani wani a mafarki za ku hadu wani a fili wanda ka gani sai kai kamar kai ban san ka ba kuwa ce ni ma Allah kamar na san ka ko sai ka ka saki jiki da shi ya saki jiki da ka wani ko da ka gani sai ka tsorata da shi Sai ga kana ta neman Allah ka wanda za ku rabu haka arwah take in ka duba littafin arruh na ibnu qayyim duk da an yi tarhisin sa a ciki akwai babuka masu kyau da ya kawo gangane ga soyayya da haduwar ruhi da da mafarke mafarke da zakayi da wani da mafarki mai hujja da mara hujja da kuma yadda ɗabi'a take zuwa ɗaya ko halaye zo ɗaya kana wata ƙasa wannan yana wata ƙasa amma sai kaga kamar irin ku ɗaya da ɗabi'a ku da halayen ku da komai da kun haɗu a ko ta mata tana dariya tsiya gare ta a maka sai ta yi hijira da ta zo kuwa ta sauka a gidan wata mata ita ma mai dariya irin ta sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗi wannan hadisi yace al arwahu junudun mujannada fa ma arafa min ha'i talab wa mata na karamina ikhtilaf ita bataliya ce a batarawa idan kuka haɗu da wani sai kaga kun zo daidai sai ku shekara hamsin kuna tafiya ba rigima wani kuma da an haɗu sai kaga an fara rigima ra'ayin bai zo ɗaya ba tafiya ba ta zo ɗaya ba yanzu wani sai a auri matarsa kaji shekara wani yake gaya mun zai ce malam shekara ta arba'in da matata amma ba wanda ya taɓa zuwa ya raba mu faɗa daga waje ni ko mu taba yin faɗa ita ba daga ciki kaga wannan an samu ita lafa kenan To saboda haka sai kaga Allah ya kawo maka wani abin ya haɓi iri ɗaya. Haddasa na Abdullahi bin Muhammadu Bikalu, haddasa na an Ibrahim an maisara an Ɗagusa an Ibrahim Abbas Al, an Ni'amu Tukfar. Ana butulcewa ni'ima. Warrahimu Tukfaxa ana yanke zumunta. Walam na ra misala ta Karu bilkulubi. Ba ga abin da ya fi ba kamar zukata su zo kusa da kusa. A dinga yin abin da zai kusato da zukata. kakkai abin da zaka fusata mutum ko na faɗa ko na aiki ko ka nuna mutum kyama ko ka kore shi da ido kamar da mata suke cewa shimfidar fuska ta fi shimfidar tabarma ko ka nuna mutum kyama ko ka nuna masa kyankyami duk akwai abin da zaka wa mutum ko baka ce kala ba sai ya tashi sanda dare ya masa to duk abin da zai kawo zuciya ta fusata kuma a samu rashin fahimtar juna to duk a gusar da shi sawa'un na maganganu ne ko na ayyuka ne akwai wasanni da zaka ga ana yi gaskiya tsakanin wata kabila da wata kabila wata rabin sai kaga ya wuce kima har sai kaga yana haifar da yawan musu da yawan maganganu marasa daɗi kamar wasan fulani da hausawa ko bari bari da kaza ko wasu masu sana'a kamar maharba da makiyaya ko kuma tsakanin wanzamai da, da, da, da mahauta ko tsakanin kaza da kaza wani wasan zaka ga yakan yi faɗi har sai ya zama ya fara haifar da fitintunu tsakanin juna ko tsakanin ƙabilu ko masu addinai ko masu fahimta daban-daban a cikin addini in ba iya tattaunawa ta hankali ba sai ka ga an kasa zama guri guda akwai lokacin da aka taɓa gaita ta wata kasuwa a Kaduna ana samun irin wannan a cikin kasuwa bayan ga masallatai na yan ɗariƙa ga na suna ga na kaza ga na kaza to kuma yadda za a yi a zauna a kasuwar a zauna a dinga mutunta juna ana tafiya tare shi ba sai ake samun matsala to shi da muka je aka shirya lacca a kasuwa aka gayyato kowa da kowa nan wajen kasuwanci ne kowa ya zo da aqidarsa ya zo da hujjarsa da dalilinsa to ai kasuwanci tare mana shi kasuwanci shi zai nuna aƙidar ta kama mai kyauce ko mara kyauce. wanda ya baka dama kai kasuwanci da shi ai ya baka dama kai masa tallan ka. ko abin da zaka yi in kana ɗauke da aqidar sunna ka kowa gaskiya a kasuwar kafi kowa cika amana da alƙawari amma ka aje gemunka ka dage wandanka mutum ya baka kuɗi ka cinye kuma an zama ka ka ce fa inna asraqal alhadisi kitabullah to kaga akwai matsala to saboda haka ku yi tallan aqidarku da aiki nace ku aikin ku ya bayyana ku ahlus sunna ne shine ku ga kowa ya juya zama irin ku amma inda ake mu'amalar kuɗi kada wa'azi ya yawa a aikace za a yi wa'azin in an zo an ce wa yafi kowa amana a nuna kantinka wafi kowa gaskiya a nuna ka wafi kowa cika alkawari a nuna ka in za a nemi taimako wafi saurin bawa a nuna ka to ka nuna sunna aikace kenan ko ya fi ka zo kai ta wa'azi kuma a zo mutane ana neman mai cin amana a nuna ka ana neman makarici a nuna ka an baka jari mutane ka cinye ka yi kaza ka cinye to sai ga ka sa musu kyamar sunnan ma ba dan sunna ba dan kai sai ka ga ana zagin gemu ba gemun ake zagi ba kai ka jawo gemun zagi sai ka ji a gemu zagi wani ya ji a gemu yabo wani ya ji a gemu zagi wani ya jawo wa ɗage wando yabo wani ya jawo wa ɗage wando zagi ya dangana ga wanda kai mu'amala da shi ɗage wando ba shi da wani laifi gemu ba shi da wani laifi amma an kai su ka je wani guri kai cuta to sai ka jawo wa duk mai wannan sifar zagi yanzu kai kaɗai ka ja a zagi ahlus suna miliyoyi da in za ka shiga masu wata aƙida ko za ka siffatu da wasu siffofi to lalle zama zahirinka da baɗi ne kana kamanta wannan cewa kada ka jawo masu wannan abin zagi wani ya dinga cewa ka ai masu ɗage wandan nan da masu gemun nan kai mu'amala da su za ka sha mamaki akwai gaskiya akwai mu'amala akwai cika alkawari akwai san jama'a in ba ka da lafiya su za su fara za su duba ka in kana neman taimako su za su fara baka idan aka ce an yi gobara kasuwa abin da su suke fara haɗa jari su kawo ma to waɗannan ai su ya kamata ka ba yakka kai mu'amala da su ka ba su haya ka ba su rance ka ba su aro ka ajiye su a gidanka kai kaza ko amma ka ce a'a masu ɗage wandan nan da masu gemu nan kai hankali da su ni na mu'amala da wani ɗaya daga cikin su ban ji daɗi ba kaga ka cuce mutane da yawa ko to shi yasa ake kiyaye wasu abubuwa da aka yace duk abin da zai ka zuciya ta zama ta fusata ko an yi ba daidai ba a kiyaye shi حدثنا فروة Bin أبي المغراء قال حدثنا القاسم بن مالك عن عبد الله بن عون عن أمير بن إسحاق قال كنا نتحدث أن أول ما يرفع من الناس الألفة ice mun kasance muna yin hira muna cewa farkon abin da za a fara ɗaukewa a cikin jama'a shine ulfa ka ji ka nutsu da wancan wancan ya nutsu da kai ka ji hankalinka ya kwanta da shi hankalinka ya kwanta to wannan shi za a fara ɗaukewa wannan abdullahi bin auna din shine lokacin da abdullahi bin mubarak ya je gurinsa yace da na ganshi duk mutumin da aka bar labarinsa ba mutumin da na yi fatan haɗu da shi irinsa ice kuma da na haɗu da shi sai da na yi fatan kada Allah ka dalilin da za mu rabu da shi sai dai ko in ya mutu ko na mutu saboda iliminsa da kuma takawarsa tsoron Allahnsa. Ji Abdullahi bin Mubarak ya ce, da ya haɗu da wannan Abdullahi bin auna ɗin yace sai da nayi fatan ina ma in zauna da shi har ƙarshen rayuwarsa ko har ƙarshen rayuwata saboda kirkinsa da iliminsa da kuma sunna za ga sunna kamar diga take a rayuwarsa ta cika tana diga yace haka ya ganshi wannan mutum. to sai mu kwana anan mu tashi babul mizah wato babun kakaci kenan da murmushi da sakin fuska da dariya da wasa Allah ya sa mu dace